insha Allah za mu gabatar a yau ranar juma'a wanda ana kyautata zaton gobe insha Allah za a tashi da azumi na watan ramadana ana kyautata zaton ganin wata ganin cewa kasashe da dama na musulmi sun ga wata mu ma Allah arzika mu da ganin shi kuma dukkanin alamu insha Allah za a ganshi Allah sanya mana albarka a wannan watan Allah ya ba mu guzirin amfanuwa da albarkacin ke da koyarwa a wannan wata Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam Allah ka tabbatar da wannan watan a gare mu da aminci da imani da kuma kwanciyar hankali da musulunci allah ka arzika mu da alkhairan da ke cikin wannan wata yayan uwa azumi kamar yadda mun yi muhadarat a wannan munasaba da akwai muhadara a nan masallacin tubawa mun yi bayani akan azumi da fadalar shi da darajar shi da kuma masallacin alhaji ibrahim kwaftaro allah ji ganshi mun yi muhadara akan niyya da mahimmancin ta a azumi sannan kuma jiya a masallaci na kanya tare da anguwa shi malam mustapha mun yi muhadara akan ganin wata hukunce-hukuncen shi da dubbukan shi kinau insha allahu maudu'at inda ba mu gani ba su za mu yi intikali a kansu insha Allah azumi dai kawai da muka sani malamai na shari'a suna mashi tarifi al-imsaka an al-muftirati min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shamsi ma'a niyyati at-ta'abbud lillah wanda a muhadara da ta gabata a masallacin tubawa mun yi waqfa akan wannan tarifin mun yi bayani sannan kuma azumi yana da fadaloli masu girman gaske daraja da fadala azumi ga baki ɗaya da kuma azumi na watan ramadana yana da fadala da daraja mai girman gaske wanda hadisai da ayoyi aru-aru sun zo suna bayani akan fadala azumi da darajar shi sannan kuma malamai sun raba azumi zuwa kaso biyu da akwai azumi na wajibi da akwai azumi na nafila azumi na ramadana yana daga cikin azumi na wajibi yana daga cikin azumi na wajibi azumin ramadana sannan azumin ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wajibi ne tilas ne ga mummuni yayi matuƙar mutum ya cika sharaɗin azumi wajibi ne a kan shi yayi azumi ɗaya daga cikin rukunan musulunci kuma allah maɗaukin sarki ya sabko da ayoyi a suratul bakara wanda ya yi magana akan hukunce-hukuncen azumi da dubbukan shi da wajibcin shi allah maɗaukin sarki ke cewa ya yi wa lalzina amani kutiba alaikum musiyam kama kutiba ala lalzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'aduda ta zuwa ƙarshen ayoyi kusan aya guda biyar allah maɗaukin sarki ya bayani akan azumi da hukunce-hukuncen shi da makamantan haka sannan maza da sassama ya nuna wajibcin azumi a hadisai masu yawa wannan dai a taƙaice ne muna taƙaice abinda ya riga ya gabata a muhadarar da ta huce sannan jiya mun yi bayani a masallaci na kanya mun yi bayani akan hukuncin ganin wata da mai azumin wata ramadana yake wajibta yana wajibta da abu biyu shine ko ganin wata idan an ga wata washe gari azumi ne wajibi ne idan ranar 29 ga watan sha'ban muka bincike a wata ba mu gani ba to gobe su gudu za mu yi muna cikin sha'ban an yi 30 da watan sha'ban ko washe gari za mu tashi da azumi mun ga wata ko mu gaba wata ba a ranar sundu amma in an gan shi a 29 ban ma bukatar yi mun je 30 nata kuma asali a wata na hijira shi ne kwana 29 ke yi kamar yadda hadisai a ruwa suka nuna wannan shi ne dai a takaice muhadar da muka yi da kuma wane ne ake amsar da yani ganin shi da makamantan haka adadin mutane nawa za su yi bayani akan haka almihim muhadara dai ta gabata dai insha Allah shekarar da jiya akan wannan matsala ta ganin wata kenan yanzu yi mu zo akan matsala ta sharuɗan azumi a muhadar da muka yi a masallacin alhaji ibrahim mun yi ta ne akan niyya niyya tana daga cikin sharaɗan azumi kuma tana daga cikin rukunan azumi a gurguje sharaɗan azumi guda biyu ne bai da akwai sharaɗi na wajibci da akwai sharaɗi na wajibci ta yadda azumi bayya wajibta akan kai ka cika su kawan musulunci azumi bayya wajibta akan wanda ba musulmi ba ko kamar balaga azumi bai wajauta a kan yaro wanda bai balaga ba sai dai ana umarta shi da idan ya saba ta ya girma ya balaga kuma hannu ya kasa yi kamar hankali azumi bai wajauta a kan mahaukaci wadda kamar da yake suna sauran sharaɗin da malamai suke kudi a kan sharaɗai na wajibci sai kuma sharaɗai na inganci sharaɗai ne sharaɗai daga cikin sharaɗin da malamai suke hudu sharaɗai ne inganci na wajibci tsayawa jinin haida da jinin biki sharaɗi ne na inganci kuma sharaɗi ne na wajibci yani azumi baya wa alaikum assalam azumi baya wajibta a kan mace matukar ba jinin haida ko jinin biki yana zo mata kuma sharaɗi ne na inganci ga wanda za mu gani sai kuma da akwai sharaɗi na wajibci shi ne marar lahiya da ɗan bulaguro azumi ba shi wajibta a kashi yana da dama ya ajiye azumi dalilin kudurin shi ya zama ya azumi in ya azumi ya gata amma dai bai ya zama wajibi a kashi marar lahiya da ɗan bulaguro to yanzu sharaɗan da za mu gani a nan sharaɗan inganci na farko mun ga tsayawar jinin haida da jinin biki sharaɗi ne daga cikin sharaɗuka na azumi wannan tsayuwar da yake daga can ne koko da kinan jinin biki sharaɗi ne daga cikin sharaɗan inganci azumi baya inganta matukar mace da akwai jinin biki yana zo mata matukar da akwai jinin haida bai tsaya ba واضح sai kuma sharaɗi na biyu niyya niyya ta azumi sharaɗi ne da cikin sharaɗuka na azumi wanda niyya mun yi muhadara mai zaman kanta akan haka a masallacin alhaji ibrahim ina ji ko ranar ranar laraba ne ko talata ran talata ne to an yi magana akan niyya yanzu ma za mu yi magana akan ta a gurguje to niyya dai sharaɗi ce dole ta kasance kafin azumi a kwana da ita ita ma kanta niyya malamai sun waɗi wasu sharaɗai nata dole a samu jazmi ya ƙini azumi zan yi gobe na ramadana kaka dinga shakka ramadan ne ko ba ramadan ba ne ba kamar inda a ce yau ba a gaba wata wadda gobe ranar shakka ce kan mutum ya ce to tunda ana shakka to zan yi azumi in ya kasance na ramadana ne na ramadana in ba na ramadana ba ne ba to shi kenan kaga da akwai shakka kenan kaga ba a azumi tare da shakka niyya dole ya kasance da akwai yaqini da akwai jazm sai sharadi na biyu ta'ayini ka ayyana wannan azumin da zaka yi azumi na farilla na watan ramadana sai kuma hallo ka kwana da niyya tabiyatun niyya hadisi ya zo manzala yake cewa mallam yajmi siyama qabla al-fajr fala siyama la duk wanda bai hada azumi ba bai kwana da niyya ta azumi ba kafin ketowa al-fajr ba shi da azumi kiyan dole sai ka kwana da niyya azumi kafin ketowa al-fajr in dai ka ba kwana ba da niyya azumi kafin ketowa al-fajr to ba kada da yake da suna azumi wannan malamai suke cewa hukuncin nan ya zo ne a kan azumi na farilla azumi na nafila ba laifi ba ne ba da rana ma mutum ya tashi da niyyar shi wadda amma azumi na farilla na wajibi kama azumi na ramadan kama azumi na ramuwa na ramadan kama azumi na kafara kama azumi na addawal dole mutum ya kwana da niyya kafin ketowa alfijir matukar mutum bai kwana da niyya ba kafin ketowa alfijir to ba shi da azumi kamar yadda manzala sama ya bayyana sai sharaɗi na gaba na niyya shine tajdidun niyya likulli lailatin min ramadan dole ne ka dinga jaddada niyya kowane dare azumi na na gobe ka jaddada niyya kafin gobe wadda kowane dare dole sai ka jaddada mashi niyya kowane dare sai ka kudurta niyya azumin gobe wadda yadda da akwai malaman da suke cewa idan azumi a jere yake kawan malikiya suna ganin cewa niyya ɗaya tana isar ma tun harkon ramadana ka yi niyya azumi ga baki ɗaya na watan ramadana niyyar nan ɗaya tana isar ma amma abin da ya fi mutum ya yi ƙoƙarin jaddada niyya ya yi ƙoƙarin maimaita niyya duk dare ɗan za a kwanta kuma niyya ɗan uwa ba wai a baki ba ne ba niyya a zuciya ne ka tunano a zuciyarka gobe zan ɗauki azumi shine kawai babu wata wahala kuma ita ce tushen ibada ita ce asali a ibada ita ce matabbatar ibada gidan mutum kada ya sha ya ga wahalar yin niyya wannan niyya ita ce asalin ibada shi yasa maganar jumhur zama mafi yawan malamai ita ta karfi karfin dalili akan cewa mutum ya dinga jaddada niyya ya dinga sabanta niyya a kowane dare واضح kafin ketowa alfijir dai ke wannan shine abin da ya shahi niyya to rukunnan azumi su ma guda biyu ne mun ga sharaɗan azumi na inganci mun ga niyya mun ga yanki tsayawar jinin haida da jinin biki ko to yanzu rukunnan azumi guda biyu ne rukuni na farko niyya ita ma rukuni ce mun gane a niyya dole he ka kwana da ita sharadi ne ko he ta kasance kafin azumi sannan kuma hallo niyya dole ta kasance tare da kai matukar kana cikin azumi tun daga keto alfajir har zuwa fadawar rana wani zai iya cewa ta yaya za a ce niyya sharadi ce kuma rukuni ce me ma'anar rukuni da sharadi rukuni da sharadi abu ɗaya ne dukkaninsu in an rasa ɗaya daga cikinsu abu ya lalace ko bambancin su ɗaya ne shi sharaɗi kayan abu ake samun shi rukuni ku a cikin abin yake balma ɗaya ne daga cikin aikin misali ɗauki misali a sallah arwalla sharaɗi ce ko rukuni ce na sallah ayyau ana samu masa arwalla sharaɗi ce ko rukuni na sallah sharaɗi ce wadda kahin sallah ake samun tako jai karatun fatiha sharaɗi ce ko rukuni rukuni ne wadda a cikin sallah yake kuma duka ko arwalla ko me yake wasu ko arwalla ko fatiha in aka rasa su an rasa sallah ko to amma bambancin nasu ita arwalla kafin sallah ke yin ta ita kuma fatiha a cikin sallah ɗaya ne daga cikin aikin sallah haka ɗauki misali su ce shi al'aura sharaɗi ne kayan sallah ne za ka su turje haka kuma hallo rukuni rukuni ne a cikin sallah yake ka iya zuwa ka hawa rukuni to kwana ka tara sallah to ita niyya hukuncin biyu duka ta ɗauka niyya na farko sharaɗi ce dole kayan azumi ka kwana da ita kayan alfijir da ke to kana da niyyar azumin gobe in ba kai ba haka baka da azumi da nassin hadisi manzo Allah na farko na biyu dole niyya ka wuni tare da ita tun tukur niyyar kai kana azumi malamai suka ce in mutum ya karya niyyar shi azumin shi ya karye inda za ka zo baka ci ba komai ka yi niyyar na karya azumi to azumin ka ya karye na lillahi wa inna ilaihi lallai shi yasa kake ganin da akwai matsaloli a azumin maka da dama kaga mutum ya ga ruwan sanyi kai ni barin kare wannan azumi ya kuma abin ya ɗarku har zuciya shi mafi yawan malamai sun ta kan cewa a kowane lokaci in kai niyyar karya azumi matukar alfijir ya keto azumin ka ya karye mafi yawan malamai he wasu daga cikin malamai abu hannu suka ce idan kahin rana ta yi zawali in ka karya niyyar ka ka kara dawowa ka yi ta kafin rana ta yi zawali azumin ka yana nan amma in bayan rana ta yi zawali ka karya azumin ka ko kuma ka karya niyyar ka ko kuma kahin rana ta yi zawali ka karya niyyarka kuma ba ka dawo ba ka ɗaura niyya har rana ta yi zawali azuminka ya kare kaga wannan bai da makarhin hujja wannan magana magana da ta yi karin hujja magana jumhurul ulama ko kuma jamahirul ulama mafi yawan malamai akan cewa duk wanda ya karya niyyar shi azumin shi a kare wallahi shi yasa kaje ga fa'idodi na azumi da dama ba sa samu saboda mun jahilci absatu ahkami as-sawm mun jahilci mafi mafi kusa daga cikin hukunce-hukuncen azumi wannan kuma niyyar rike ka'ida dukkanin ibada tushenta wannan zuciyar taka mahangar Allah ga ibada da kake yi wannan zuciyar taka baitin kayi abu yanda manzo Allah ya koyar to kuma ana son ikhlasi zuciyarka ta ratayu ɗayan wannan aikin a sallah ma aka ce ma khushu'in nan dai shine sallah mutum zai iya yin sallah bai da ladan komai ya sabke wajibi amma komi bai da lada saboda a sallar tashi bai hankalci ba komai tun da ya fara yaki can yaki nan ne balo barsa da riyal soyayya zaman fada wake-wake kaɗe-kaɗe kawai tunanin duniya ciniki kasuwanci zan kai wa wani ziyara inna lillahi ladar sallah ya tayi to kaga baka hankalta ba to ya sace ma shi sama zana ce irin wani abin sata ce shi ɗaya yake ba akwai salata li zikiri sallah kana yin ta ne domin tuna allah wannan zuciyar taka kana cewa allahu akbar farkon abinda za ka fara kira sunan allah mai girma to ana so komai na duniya ka zazzage shi ka hadarto da zuciyarka to a azumi ma zuciyar nan ita ce ake nufi kai layya nama na layya da zaka yanka na hadaya da zaka yanka ba Allah ba jinin ba ko nama yake wa la zuciyarka lan yanala Allah luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku tsoron Allah da yake zuciyarka da zai sa ka yi layya domin Allah domin ibada shi Allah yake bukata wannan shine hakikanin ibadar Allah shi yasa kada mu yarda gangar jikinmu bakinmu yana azumi amma zuciyarmu ba ta azumi wannan hatsari ne mai girman gaske kada mu yarda gangar jikinmu tana azumi bakinmu yana azumi amma zuciyarmu ba ta azumi zuciya ita ce asali aka yi so ka fuskanta da ita wajen azumi Allah taimaka Allah sai alheri wannan kenan rukuni na niyya rukuni ce dole ta kasance tare da kai tun ketowa alfajir har zuwa hadawar rana kaka karya niyyarka za mu karin bayani insha Allah akan mutumin da ya karya niyyar shi sai rukuni na biyu malamai suka ce al-imsaku anil muftirat kabar duk abin da ke karya azumi wasu ababe ne ke karya azumi za mu gansa a rarrabe amma a jimunci malamai suke cewa malamai sun yi ittifaki akan usulul muftira tushe na muftira guda uku ne tushen ababen da ke karya azumi guda uku a ƙarƙashin su da akwai kala-kala na farko al-ma'kulat abinci na biyu al-mashrubat abin sha na uku ash-shahawat biyan bukata da dukkanin nau'in biyan bukata mutum ya je ma iyalin shi mutum ya yi istimnani ya yi waye ya biya bukatar shi yana cikin azumi ya biya sha'awar shi yana cikin azumi azumi shi a kare kaga wanda yau da akwai matsaloli da dama za mu gani insha Allah matsaloli na yanayin ababen da ke kaiwa zuwa ga kare azumi kafin haka sai mu yi bayani akan wasu al'amurruka wanda mustahabbai ne ana so mai azumi ya kiyaye su ladubbukan azumi sunnonin azumi abu na farko wanda malamai suke rakkaza a kan shi shine as-sahur yin sahur a sahur da akwai abu albarka kada ka bar sahur ya barka manzala sama ke cewa ta saharu fa inda fi sahuri baraka ku yi sahur ku ci abincin sahur ku yi sahur domin a cikin sahur da akwai albarka kada ka yarda ka yi asara wannan albarka wani ka ga yana ganin cewa wai a shi jarumi ne bayyayen sahur ɗore ne yake yi wallahi ba ya jarumta ba ce ba jarumta ka ne ba albarka manzala sama ke cewa ta saharu walau bi jur'ati ma ku yi sahur koda da makurwa ɗaya ta ruwa makurwa ɗaya ta ruwa in ka samu ka yi sahur kakkace dole he ka da yake suna sai ka ci abinci ko makarata ko da da makurwa daya in ka samu kai sai mazala ke cewa ni'ma sahurul mu'min at-tam madalla da sahur ummu ya kasance da biyu wallahi tajriba ta tabbatar da yin sahur da dabino yana ƙara lafiya yana ƙara ƙarfin gwalwa yana hudda datti da dishin layoyi jiki a gaba zala ce madalla da saurukan mumuni ya kasance tamar da biyu da haka mutum ya yi kokarin yin saur ba dole bai kayi gangakkare ka ci abinci ka ɗauko ruwa litir biyu ka ɗaddake da makamanta haka shi kuma al'adar saur wanda ya yi yawan cin abinci ya yi yawan shan wahala wadda ake nan ka ci abinci madaidaici shi yasa a saur ana sa abinci mutum ya kasance madaidaici madara ne wata yar tafiyo kan mutum ce wani ɗan biskiti ne da dabiru wata yar kankana ce wani salati ne haka makamancin haka abinci matsakaici wadda ɗan abincin da zai iya tada wa mutum ciki ba dole da ya kayi gangakkare ka cika cikinka da makamantan haka kinan a sahur da akwai albarka almihim dai manzana sama ya bayyana cewa ma bambancin da ke da kwai tsakanin azumi na yahudawa da nasarawa da azumin musulmi al'ummar maza Allah shi ne yi akilata sahur cin abincin sahur yana ana magana yahuda da nasarawa da suke rike da shari'a suwa da yanzu basa azumi in sun yi azumi ma bakin shi zuwa sha biyu ko makamanta kazan ko kuma a ce bakka cin abinci kala kala shine kawai azumi da makamanta kenan wannan ba su ba ke magana ana magana ne akan yahuda da nasarawa wanda suke rike da addininsu na da kayansu canza addininsu wannan sahur ɗaya ne daga cikin sunnoni na azumi kinan ba wajibi ne ba in mutum bai ba sahur azumin shi na matakar ya kwana da niyya kayan ketowa alfijir sannan kuma hallo ana so ta suhur ana so a jinkirta sahur kada ka yi sahur karhe biyu karhe hudu karhe uku karhe uku da rabi la a jinkirta shi a jinkirta shi dab da ketowa alfijir daidai gurgudun yadda za ka iya cin abinci wanda yanzu babban matsalar da ke faruwa na ga mutane gaugawa a yi sahur ma'ana so a jinkirta shi an tambayi manzala an tambayi ɗaya daga cikin sahabban manzalar sama yake cewa manzalar sama ya kasance ya yi saurahi aka tada sallah ya aka tambaye shi tsakanin tada kiran sallah da kuma tada sallah da kuma yin saurin manzalar sama daidai gwagwadon da ya ce daidai gwagwadon karanta aya hamsin kiran daidai gwagwadon minti sha biyar ko makamanta kiran kaga mutum ya yi ƙoƙarin jinkirta saurin ya sa duk kokarin da zai kabbarciya jinjayen shi ya kokarin jikin ta sauri sannan kuma ya zo idan mutum ya kasance ya ji kiran sallah na asuba kana cikin cin abinci ka ji kiran sallah asuba ko kana cikin shan abin sha ka ji kiran sallah asuba mai hukunci manzala sun wake cewa idan mutum ya ji kiran sallah alhali yana cin abinci ko yana sha abin sha to kai ya ajiye abin shan shi ko abin shan ya yi nasa wannan rangwame ne shari'a musulunci ta ma wanda dama mutane sa shiga cikin kunci wannan ba farawa ba inda ma mai yake suna ti din wadda kana cikin ti wadda da dama mutane suna shiga cikin kunci shari'a musulunci ta ba ka rangwame domin ran mutum game da abinci ko abin sha a ce an hana kana cikin ci da akwai aiki to yin shari'a ta baka dama ka ida sa lahiyar ka ake bukata wadda kuma asali kada ba wance asali game da lura da lokaci ka lura da yaya alfijir yake ketowa saboda mafi yawan ladabi wallahi ba su kiyaye lokaci afirkason afirkason wasu suna sa lokaci na ihtiyati na kirkado da yi a sa in alfijir zai keto a ƙasar misali misali ne ba labari ba da mai ke ba da in zai keto a ƙasar misali 4 da minti 40 wadda alfijir da yake to ya a ce maka 4 da minti 30 ko 4 da minti 35 a tsaye da shaguwa alfijir da yake to saboda ka a yi kuskure to kai wannan 'yan minti biyar an ko minti goma na da aka kara maka in ka san yadda alfijir da ke ketowa karaba sa ce a gare ka yanzu kowa ya yi kokari ya saurara ya ne alfijir da ke ketowa alfijir shi ne sama ta yi wari ta yadda kamar hutula ce aka ɗauka aka sanya sama ga duhu a ƙasa amma ita jikin saman ta yi wari kamar hutula ce aka sa mata to kala biyu ne alfijir da akwai alfijir sadiq alfijir mai gaskiya da akwai alfijir kadib alfijir kadib wani yanki na sama ya yi duhu wani yanki na sama ya yi haske kaɗan daga cikin yanki na sama ya yi haske wani yanki bai ba alfijir sadiq mafi yawan sasannin sama zai yi haske wanda shi ne ketowa alfijir ko mafi yawan sasannin sama ko duka sasannin sama ya yi haske amma a ƙasa gado don kan mutum ya ce sai ya ga haske a ƙasa la sama ce ake so ka ga haske kinan sama za ka kalla yankin sama ka ga mafi yawan shi ya yi haske wanda shi ne ketowa alfijir hatta ya tabayyana kuma alkhaitul abyad min alkhaitul aswad min alfajr wani sahabi lokacin da aka sauko da wannan ayar sai ya rike zare hori da zare baki yake dubawa ya ga zai iya bambantawa har rana ta yi ya zo ya ga mazala san sama kuma zara ce shi ba haka ake ni ba inna ma sasannin sama ka iya bambance ka ga ta koma hori wadda Allah ta yi baka kenan wannan shine ketowa da fitar kenan kowa ya kokari ya iya kiyayewa shi yasa a asali wannan saman nan Allah ya dora mana ita idan mu dinga ka giya lokaci kaga wata watan nan daga sama muke gane ko ketowar rana tana nuna mana lokaci zawalin rana hadawar rana haka kuma hutowar wata haka kuma hallo hasken sama duhun sama duka alamu ne na lokutuka na ibada to ka koya ka iya da kanka ko babu mantar ko da akwai matsala ka dinga kiyayewa Allah taimaka Allah sai alhaq kina ana so a jinkirta sahur saboda ya fi lada ya fi albarka kuma wasu Allah ya ragaba ya kwaɗe ta akan a jinkirta sahur hawa kuma hallo ana so a gaggauta shan ruwa tajilu al-iftar ana so a gaggauta shan ruwa kada mutum ya ce he ya ga duhu ya shigo kamar yadda 'yan kala ƙato ɗan tatsi ne wanda ba san ba abin da suke wanda ba su yarda ba da hadisin manzan Allah da magaganin magabata suke cewa dole he duhun dare ya shigo za a gaba sashen ruwa he duhun dare ya shigo duhun dare kuma galiba yana shigo a lokacin da lokacin sanar isha'i ya suka hujja da ayata alkur'ani sun matin musu yama ilalle sannan ku cika azumi har zuwa dare har zuwa dare a yaren larabci dare yana farawa da haɗawar rana rana tana haɗawa dare ya shigo shi kuma alƙur'anin nan ba larabe ne arabiyyun mubin da larabci aka sauko shi da haka yi ka koma larabci ka gane ko kaga na farko sun yi kuskure ba su iya ba larabci ba su fahimci ba larabci na biyu wanda aka sabkowa alkur'ani annabi muhammad annabin rahma ya bayyana hukunci ya ce idan akbalar lailu min hauna mahudar rana in dare ya fuskanto wa adbaran naharu min hauna mahadar rana in wuni ya hada ya juya baya faƙad aftara sa'in mai azumi ya riga ya sha ruwa hukuncinka ba ka azumi daga rana ta hada hukuncinka ba ka azumi shi yasa ana so a gaggauta shan ruwa daga rana ta hada annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na sahal bin sa'ad yake cewa la yazalu nasu bi khair ma ajjalu al-fitra mutane ba su gushewa suna kan alkhairi suna tare da alkhairi matakar suna gaggauta shan ruwa in dai kana gaggauta shan ruwa daga rana ta hada ka shan ruwa to kai kuma kana tare da alkhairi shin wannan alkhairi na manzo Allah sallallahu alaihi za ka yi wa akanka asara allah ke idan ana so a gaggauta shan ruwa haka wani lokaci manzana sai yake cewa hadisin da muka ga muka bayyana idan ra'aytumul layla qad aqbala min hahuna faqad aftara sa'i manzana yake cewa idan kuka ga dare ya fuskanto ta mafaɗar rana to mai azumi ya riga ya ajiye azumin shi ba kenan ta'jilul iftar ana so a gaggauta shan ruwa sannan kuma hallo in za ka sha ruwa me ake so ka fara gabatarwa ka Allahu akbar annabi Muhammad a kowane guri ya nuna ma me yahi fadala me yahi daraja idan za ka sha ruwa abinda aka yi so ka fara shan ruwa da shi a rotab kayan ɗanye kayan furi ka alfawake irin sa'a ya ba kankana mangoro lemun zaƙi lemun kano da makamanta haka kwakwa ce ko makamanta haka almihim kayo na ɗanye su aka yi so ka fara gabatarwa a rutab idan ba ka samu ba a tamuru kenan yana daga cikin kayan ɗanye maga waba maga shi sa a ƙasa hausa ma ba ka gaba mai maga ka ce mashi mai dabino ba ya juyo ba inda akwai mai sai da maga da akwai mai sai da dabino in gaje mishi mai dabino mai bushashe zai kama to a yaren larabci ma a tamuru bushashen dabino wala shi kuma ɗanyen dabino maga albal suke ce mashi balhin nakhal kina kaga yana cikin kayan ɗanyu kina inda akwai maga kana iya farawa da ita akan dabino wala amma mutum ya nemi wadda ta nuna kai ya nemi wadda ba ta nuna ba ta ɗarme mishi ciki wadda kinan a rotab sai a tamar bushashen dabino ko dabino wanda yake bushashe in mutum bai samu ba bai samu ba wa'annan ya fara da ruwa kinan wannan haka ake so a jaraba a daidaita kinan ya kuma mutum ya tsara ya ga yaya bayan haka mai zai sha kada mutum fara shan ruwa ya ɗauki shayi ya kwankwada a cikin shi kada mutum fara shan ruwa ya ɗaɗɗa kama cikin shi kunu ga ababen da ake so ka fara bal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu samari fara shan ruwa da karanta ba shi a hannu ana ce yana jiran lada ya ce Allahu akbar ya banka ba mata wuta wani kuma shisha wani kuma wiwi wani wata musiba ce a azumin ba haika samu damar ai bari Allah taimaka wanda Allah wanda suka suke da wannan matsala Allah ya yaye musu Allah koro musu saukin al'amari kidan wannan shine Anas bin Malik yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratbati manzo Allah ya kasance yana yin shan ruwa akan kayan danye wanda wanda muka yi bayani kayan danye kenan mai zaki kenan kayan fawaki irin su kankana da makamantansu kabla an yi sani yana shan ruwa kayan sallah kinan ba jarumta wace ba ka ce ba ka sha ruwa ya kaje kayi sallah kayan kayi sallah za ka sha ruwa amma ba ka zauna ba da abinci da wani waye ya kayi gangakkare har ma ka bar sallah la ka ɗan sha ruwan ka kof in ka ɗaya da ɗan dabinan ka da sauransu ka sha he ka ta yi wanda minti biyu ma yana iya baka dama minti uku minti biyar ya yi yawa bayan kiran sallah amma ba ka zauna ba ka zo ka ne kudu ne fankasu ne awara ce duka ya ka tattala cikin ka ce kuma za ka je sallah kayan ka je sallah ka cika cikin ka ka yi nauyi kenan har ga an taya sallah haya asara sallah ka ganda ko matsala idan bai samu ba kayan danyi yana fara da fa'ala tamratin yana fara da dabino kuma an yi so ya kasance mara kamar daya uku biyar ko makamanta haka in bai san baka hasa hasawatin yamma ya fara shan ruwa wannan ruwa ba dole bai yi bakin ruwa an ce ruwa ruwa da abin da ke amsa sunan ruwa ko da ruwan horo ne ko makamanta haka yanzu akwai wanda za a gaba shi iya shan horon ruwa bayan ya ɗauki azumi kenan ba dole bai yi bakin ruwa hannu kowane kaza ruwa ma inda ya amsa sunan ruwa yana shiga cikin hannu kai wannan shi ne ababen da aka yi so mai azumi sai kuma addu'a kada mamanci addu'a a azumi mahimmanci gare ta manzala ya ce yana daga cikin ababe guda uku wanda addu'an mutane mai wannan ababen guda uku ba a maida su in kana cikin wa'inda wa'innan suke ciki to ka san da cewa addu'a ka ba a maida ta daga ciki ne azumi da'awatu sa'imu la turar addu'an mai azumi ba a maida ta to kada ka yi wasa da azumi da addu'a a lokacin da kake azumi kayan daukar azumin a ka dauki azumin a lokacin yin azumin in ka zo shan ruwa bayan ka sha ruwa ka yi lazimci addu'a a cikin ayoyi na hukunce-hukuncen azumi wanda suka zo a suratul bakara allah ya kawo da wannan ayar da take magana akan azumi saboda an nuna maka alaka azumi da addu'a domin mai azumi fa Allah ya jibanci lamarin shi ya ce azumin nan da kake kayan Allah ne ka haɗa ko da ko ne na Allah ladan shi ma an ƙi gaya maka kinan kada ka yarda ka yi wasa da addu'a duk matsalar da gare ka ta duniya ce ko ta lahira kana da bukata ta alkhairi ka bijiro ma Allah lokacin da kake azumi tun ba ma ba in ka zo lokacin shan ruwa aga addu'a ta ɗan bulaguro ba a maida ta addu'a ta wanda aka zalunta ba a maida ta addu'a ta mai azumi ba a maida ta kada ka yi wasa ka yi sakako da addu'a lokacin azumi shi yasa manzala sama ce mai mala'ika jibiri da zo yake cewa manzala sama wanda ramadan ya riske shi bai yi ba aikin da aka sa shi aljanna ya shiga wuta allah ya ƙara nisantar da shi daga rahama rahama shi ya mazala ce amin wanda yake da uwaye ya yin ƙoƙari wajen ya musu biyayya don ya shiga aljanna har suka rabu da shi allah ƙara nisantar da shi daga rahama allah mazala ce amin wanda aka ambaci sunan manzan allah ya ƙi mishi salati har ya mutu akan haka Allah ya kara nisantar shi daga rahama Allah maza da ce amin ya sahabai suka tambaye shi ya mun ji kana cewa amin amin ya ce to ga abin da mala'ika jibril ya ce ya ce amin mahallin shahid mutum ramadan ya zo ka kiyin aikin da za ka shiga aljanna ga addu'a ta mai azumi ba a maida ta ka yi ta roƙon Allah baka aljanna Allah ya gyautata halanka ka san kana yin wasu halaye wanda suke mummuna kana yin laifuffuka kana yin abin da bai dace ba ka roƙi Allah Allah ya kare ka Allah ya kawo maka sauƙi al'amar wannan to dan haka mutum in haka ya kasance a gare shi wa to da akwai addu'ar manzon Allah da mala'ika Jibril da mamune akan Allah ya ƙara nisantar da mutum daga rahama Allah shi yasa za a ga wallahi mafi yawan wanda suke taɗuwa suke asara a Ramadan wallahi za ga ba su iya gyaruwa ba su iya gyaruwa ga mutum ana wa'azi ana ramadan ana cikin lokacin ramadan ana salloli a can ana karatun ƙurani a can amma shi kuma kaɗe-kaɗe da rairaye kallon balo soyayya kallon mafi na basa subhanallah ta ga galiban mai yin wani abin allah yana ƙara turmuza rayuwar shi ita ba shi yake yana cewa mutum ya ɗauke kauna la ka gyaru manuwa gyaruwar ce wadda kina addu'a tana da muhimmanci daga cikin addu'ar da ake yi lokacin da ka zo shan ruwa ko kuma ka sha ruwa shi ne za a babban mu wabtallatul horo wa tabbatar ajiyar insha Allah kayan addu'o'inka dukkan na alkhairi na duniya da lahira sannan wannan addu'a ana so a dinga yin ta zahaba zambu wa talatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah bayan ka sha ruwa ake so ka yi ta amma in ka yi ta ma kan shan ruwa ba zai fi bane ba almuhim a gurin shan ruwa dai ake so a yi ta ma'ana addu'a zahaba zambu ishruwa ta ta yi wayo Allah bayan ka sha wahala to da shan ruwa ishruwa ta ta yi wabdallatul uruq jijiyoyi wanda ruwa ya ki tsaya musu ya ki isa musu jini ya ki isa musu saboda karancin ruwa to sun jika wabdallatul uruq wa sabata al-ajru insha Allah kuma ladan wannan azumin ya tabbata insha Allah sanan ko yayi daidai da wata magana da Bahaushe yake cewa eh yara suke rerawa in yaro yayi azumi yana da wani abokin shi bai ba azumi sai dinga cewa na yi daidai da gande sai dai na fi shi lada ba da kaga ladan ya tabbata ishirwar ta ta yi wahala ta ta yi amma kuma lada ya tabbata insha Allah ba da kira kaga yana da kusan yani wannan wala Allah yana da asali da haka duk da su yara wannan alfahari ne ake dama aikin yaro riyata yawa kan gano haka haka har kuma ikhlasi da yi don Allah ya zo in ɗaya yi azumi wannan bai ba ana so so a gare su wannan durba ce damar ba wajibi ne ba kan shi koyon ce ake so ya yi saba kama da ice in aka ce ya bar shi ya bushe aiki haka kiyan zahaba zam'u wa talatul uruq wa thabata al insha Allah kowa ya kokarin iya wannan addu'a da ku kuma hallo addu'a da ta zo Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu amma hadisin bai inganta ba malamai suka ce ba laifi bane ba ko mutum ya yi ta tunda ma'anar ta da yake kyawawa ne almuhim da wannan sai addu'a da aka yi so ka zunta a kuma hallo daga cikin mustahabban azumi mustahabbi na shidda da na bakwai na shidda aljud yawan kyauta yawan yin ayyuka na alkhairi sadaka kyauta taimaka mutane agaza mutane wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdi fi auni akhi matukar bawa yana taimaka ma dan uwan shi to Allah shi na taimaka mishi kidan ana so a yawaita yin kyauta manzo Allah sallallahu za mu gani a hadisi ya kasance in watan azumi ya kama yana yin kyautar da ba ta da iyaka balma marawaitan hadisi yake cewa manzo Allah yana yin kyauta da ta hita iska ai ka san iska kyauta da take ba tarowa ko ina watsa take ko to manzo Allah sai zama haka kyautar shi take ko ina watsawa yake dan haka kowa ya kokarin yin kyauta ya kokarin yin alkhairi a wannan wata mustahabbi ne Allah ya taimaka wanda ya shayar da mai azumi yana da ladan wannan mai azumi ga yaman in ka shirya shan ruwa jama'a al'umma suka yi ka sha yawan ladan da ka samu shi yasa za mu ga kasashen da suke kokarin wajen kaddama aikin alkhairi duk wani masallaci ana shawarwa a ciki da hako wannan shawara ce ga yan uwa masu hannu da shuni makwabta duk wanda Allah ya sare mishi wannan masallacin a yi kokarin tsara shawarwa a ciki ko da menene ko da da ruwan gumba ne ko da da kunu ne ko da da ɗan wani fankaso ne ya sa baki wannan alkhairi ne mai girman gaske daraja gare shi Allah taimaka kuma za ka dama da akwai wanda ba su samun inda su sha ruwa amma albarkacin ana kawo a masallaci sai ga mutum yana sha Allah taimaka ina ana so a dinga yawaita ayyuka na alkhairi wanda a ko ina ma duk inda kake kai kokarin ciyar da mai azumi sai kuma yawan karatun alkur'ani ana so a yawaita karatun alkur'ani a wannan azumi shahr ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan a cikin shi ne aka sabo da alkur'ani don haka abokin alkur'ani ne ma'abucin alkur'ani ne wannan watan ana so a yawaita karatun alkur'ani a ciki a mai da hankali a yawan karatun alkur'ani karatun alkur'ani iya karanta shi koyan shi yawan tilawa a cikin shi har da ce shi sanin ma'anonin shi shi yasa za mu ga alhamdulillah wata suna tayyiba kyakkyawa a ƙasar hausa duk in watan azumi ya zo ana sa tafsirai gurare-gurare duk wani masallaci duk wani markaz da ba ana kokarin a sa tafsirin alkur'ani da haka mutum kai yayi asara kakka ji wahalar zuwa sauraron tafsirin alkur'ani da azumi lada ne kowa ya kokari maimakon ka zauna a fada kana hira kana te- suratai maimakon ka je guri kaza guri kaza yi kokarin ka je tafsiri kuma komin nisan shi komin wahalar zama komin tsaukar lokacin da za a yi ka yi kokarin zuwa gurin tafsirin alkur'ani da kuma karatun ah, alkur'ani da makamantan haka almuhim wannan sunna ce ta azumi kenan yawan kyauta da yawan karatun alkur'ani wanda a hadisi abdullahi bin abbas yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance ajwadun nas bi khairi mutane kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan shine yalqahu jibril manzo Allah ya fi yawan yin kyauta a cikin watan ramadan a lokacin da zai haɗu da jibril su yi karatun alkur'ani malaika jibril ya kasance yana zuwa wa manzo Allah sama a kowane ramadan su yi karatun alkur'ani tun daga warkon shi har ƙarshen shi a cikin ramadan a shekarar da manzo Allah zai rasu malaika jibril sai da yawa sai da ya zo ma manzo Allah sau biyu suka sabke alkur'ani suka yi arda biyu mazala yana karanta wa mala'ika jibril naji shine ardatul qur'an da malaman ulumul qur'an suke wannan kaga ana so a yawaita kakka yarda azumi yazo baka sabke ba alqur'ani kakka yarda azumi yazo baka yi ba abin da ya sira a gare ka kai ko izubi ka iya ka dinga yawan maimaita shi Allah taimaka sai kuma daga cikin mustahabban azumi ana so mutum ya nisanci da duk wani abin da ke iya kawo mishi na ƙasun azumin shi gardama jaye-jaye kallon abin da bai da amfani maimakon in ka dole ya kayi kallo ka sawa azuzzuka da makamantan hanka tun kai yarda ya dinga yin kalle-kallen da bai dace ba sai kuma hallo daga cikin mustahabban azumi idan mutum ya nemi ku yi jayayya ko ku yi gardama ko ku yi hada ko ku yi zage-zage ka ce mashi in yi tsara ba ne ka yi banza da shi sau kuma lura da cikin ta dubbuka mustahabban azumi kiyamun ne sallar dare sallah ta tarawih ce da ake yin bayan sallah kai tsaye sallah ta cikin dare ce kiyamun laini mutum ya yi kokarin yi wadda ka iya yi a tare da mata al'umma jama'a a masallaci ka iya yi a gidanka Allah ya sare maka karatun alkurani za ka yi da kai da iyalinka da 'ya'yanka ka tara ka zamto kai ne limami ka zai shi yasa ake so mutum ya yi karatun alkurani ya harbace abin da ya sara a gane shi ya karanta alkurani don ya zamto limami shi ma a gidan shi in mutum ba ya iyawa to ya zo masallaci kuma ba laifin bane ko da ka iya karantawa ka zo masallaci a yi da al'umma wada wannan kiran shi ne kiyamun nan wannan mun ga mustahabban azumi lokaci ta yi khaira insha Allah wannan su ne mustahabban azumi a gurguje zan yi ishara da sauran rukuku minti biyu a cikin minti biyu insha Allah zan yi ishara akan ababen da suke karya azumi wada ababen da suke karya azumi da akwai abin da in ya karya azumi yana wajibta rama wannan azumin kadai da akwai abin da in ya karya maka azumi yana wajibta maka rama azumi da kafara ababen da suke wajibta rama azumi kadai su ne mutum in ya sha ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan to azumin shi ya lalace sai ya rama shi amma in mutum ba da gangan bane ba a halin mutuwa azumin shi bai karye ba wanda shine magana ta hiftarin da ni sai abu na uku ababen da suke karya azumi abu na uku shine ta'ammudul kai mutum ya jawo amai da gangan azumin shi na karyewa kuma sai ya rama shi amma in ba da gangan bane ba babu komai a kan shi abu na hudu da na biyar shine zawwa jinin haida da jinin biki yana bata wannan azumin sannan kuma halwa yana wajibta maka ya kara ma sannan abu na shidda yin istimna'i mutum ya yi kokarin jawo mani ta hanyar wasa da hannun shi ta hanyar kallon fafaman batsa ta hanyar kallon hoton mata da makamanta haka ta hanyar wani al'amurkan da zai ya jawo zuwan mani ko gaisawa da mace ko taba jikin mace mutum ya yi da azumin shi mani ya zo azumin ya karye mu dole ya kara mashi ya ka tuba zuwa ga allah kayi babban zunubi allah ke sai abu na bakwai niyya karya azumi duk mutumin da ya niyyar karya azumi azumin shi ya karya abu na takwas ridda Allah kiyaye mutum ya wata kalmar da zai wata daga musulunci ko ya aiki da zai wata daga musulunci azumin shi a kare kaga sihiri da bin boka idin riddar da Allah ke abu na ƙarshe wanda yake karya maka azumi ya wajibta maka ramuwa ya wajibta maka kafara shine jima'i mutum ya je ma iyalin shi idan ya je ma iyalin shi azumin shi ya karye kuma ya rama wannan azumin ɗaya sai ya yi kafara ya yantar da baiwa in bayyada ya yi azumin wata biyu a jere babu yankewa in bayya iyawa sai ya ciyar da miskinai satta wani shi ne kafara a takaice dai wannan shi ne abinda ya sarar a gare mu mu isar insha Allah abinda ya shahi na niyya a kowane lokaci na dare malamai suke cewa lokacin yin niyyar azumi daga faɗawar rana kafin ketuwa alfi daga rana ta faɗi sallan magarba kafin alfijir da keto a nan ne ake so ne niyya ta kasance a kowane lokaci kai yayi shi dai mai ake so ka kwana da niyya yani ka alfijir da keto ba ka da niyyar yin azumin gobe shi ne kawai ake bukata wadda wanda shi ne shawara abinda muka faɗi ne Allah suna cikin mizanin hasanatu umma abinda muka na kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk